بسم الله مسكين وَغَدَوْا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أنصتهم ألم أَقُلْ لكم لولا تصبحون سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاعبون كفروا لو كانوا يعلمون محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم حديث شاشة دقوات رمضان هجرنا لشكرة دقودة لحدود 35 daidai da sha uku da watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku mu fassara aya ta tis'in zuwa aya ta tis'in da uku na suratul ma'ida in sha Allah ta'ala darasin wannan karatu shine idan Allah madaukaki yayi umarni wajibi ne a masa biyayya nan take idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni to wajibi ne a yi biyayya ga umarninsa nan take kada ka ce sai an jima ko sai gobe ko sai ba zan tuba hakan ba daidai ba ne يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني innamal khamru abin sani kawai ita giya wal maisiru da caca al maisir shine caca an nardu wa shaytaranji dara da caca duk ana kiran al maisir abin sani kawai ita giya da caca wal ansabu da duwatsu da ake yankan tsafi a kansu domin da larabci idan aka ce al الحجارة التي كان يصبح عليها للأصنام wannan fassara ta zo daga maganar al'imamu mujahid tabi'i yana sahihul bukhari hadisi na 4,287 abinda ake ce ma al'ansar duwatsu ne waɗanda larabawa suke da su waɗannan duwatsu a kansu ake yanka wato idan za a yanka dabba domin wani gunki yankan tsafi akan waɗannan duwatsu ake yi حول البيت ستون وثلاث مئة نصب kewaye da ka'aba akwai irin waɗannan duwatsu ɗari uku da sittin idan mutum yana da gunkinsa to yana so ya yi ma gunkin yanka a kan annusu yake yanka dabba ka duba fatul bari sharhi na sahihul bukhari a mujallar da bakwai shafi na shida da tara wannan abu ne wanda larabawa suka san shi larabawa suna mu'amala da shi saboda kowa yana da gunkin da yake bauta ma idan mutum zai yanka dabba domin gunkinsa to akan maso yake yanka wannan dabba wannan ita ce fasara mafi inganci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce giya da caca da wannan dutse da ake yankan tsafi a kan shi wal aslamu da kifiya na neman sa'a akwai kifiyoyi na neman sa'a akwai kifiyoyi na neman sa wannan in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi al-Imam Qurtubi ya faɗa kuma duk littafan tarihi sun tabbatar da wannan al-azlamu hiya al-qida kifiyoyi ne suke gefen Ka'aba yuqamu kanat fil baiti inda sadanat al baiti wa khuddam al-asnam idan mutum yana da bukata zai yi tafiya ko neman sa'a zai tafi jikin Ka'aba ya atir rajula idza arada hajjatan fayaqbidu minha shay'an akwai wanda yake kulawa da waɗannan kifiyoyi suna na a gefen ka'aba wannan kifiya an rubuta jeka wancan kifiya an rubuta karkaje wannan kifiya an rubuta akwai sa'a wancan kifiya an nuna babu sa'a saboda haka sai ya ce sa hannu muka ɗauki guda bai kana alai amar amara ni rabbi idan kifiyar da ka ɗauka ya zama a jikinka Allah ya ce in yi tare da ilaha da to sai ka fita alama ahabba auka. da son kada da kin wannan tafiya kuma duk abin da ya faru da kai kai kana a akan sa'a ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rijisun wannan duka kazanta ne da giya da caca da duwatsu da ake yankan tsafi a kansu da kifiyoyi da ake neman sa'a da su wannan yana daidai da istihara da malamai suke a yanzu istihara ba ta sunnar manzon Allah ba wai kana da bukatar za ka yi tafiya ko aure ka je gudun malami ya maka istihara wallahi safi yake maka wannan ba shi da alaka da sunnar annabi muhammad yaya za a iya gano gaibi ya za a iya gano gaibi kuma ya za a iya bambanta kansa da bokan istihara guda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kowa yana makansa wani baya yi wa wani istihara duk wanda zai ce zo in maka istihara hukanci yake gaya ma zai ma ba da istihara in dai istihara ta sunna ce sai ya koya maka idan kana da bukata wajen Allah kai nafila raka'a biyu kai addu'a ita ma manzon Allah ya karanta, karantar kenan kuma istiharan ba wai ka gama ba kenan za ka yi ta yi tunda addu'a ce za ka yi ta yi kana kuma neman shawara wanda shi ne abin da malaman suna suka faɗa idan wani abu ya nutsu a ranka daga shawara da ake baka to wannan shi ne zaɓin Allah amma ka tafi ana ce ma ai na gano inuwa kaza sun haɗu ko sun rabu ai boka ne shi sa Allah ya ce rijistun duk kazanta ne min amalin shekwa yana daga aikin shaitan Allah ka tsare fajitani buhu sai ku nisance shi la'allakum tuflihuna da fatan ku tsira wato wannan ya nuna cewa sai an nisanci abubuwan nan sannan ake samun tsira a duniya da lahira Allah ka samu iya fajtanibuhu la'allakum tuflihu ana akwai matsaloli akwai matsaloli muhimmai waɗanda malamai suka yi maganganu a kansu da farko kalma ta arrijisu Allah subhanahu wa ta'ala ya kirga waɗannan abubuwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam sai ce rijisu da giya da caca da dutsen da ake yankan tsafi da kiryar da ake neman sa'a sai ce rijisun ne menene rijisun fassara ta farko da malamai suka yi ma wannan kalma ita ce wato kazanta shine rijisu don da larabci asali idan aka ce ar ma'anarsa natnun Abin abinda ke da ƙarni abinda rai yake kyama shi ake kira a wannan in ka duba tafsirin garibul qur'an littafin ibnu qutayba shafi na 146 ma'anil qur'an al-imam an-nahas mujallal nabi shafi 366 tafsirin al-imam tabari na ita wannan aya jami'ul bayan mujallal na goma shafi 564 da tafsirin ibnu atiyya al-muharrar al-wajiz da zadul masir na ibnu al-jawzi tafsirin al-imam ar-razi al-bahr al-muhit na abu hayyan al-mufradat fi garibil qur'an waɗannan littafai duk in ka duba za ka taras asali da larabci idan aka ce arrijisu ma'anarsa kazanta abin da rai yake kyama don haka idan Allah madaukaki ya ce giya da caca da duwatsu da ake yankan tsafi a kansu da kifiyar da ake neman sa'a kazanta ne idan aka ce kazanta ne wato kalmata arrijisu ma'anarta kazanta kazanta wace iri abin da rai ke kyama wannan shine fasara na farko fasara ta biyu fa malamai suna cewa arrijisu din nan ana nufin najasa ne wato giya najasa ce caca najasa ne eh, duwatsun da ake yankan tsafi a kansu najasa ne kifiyar da ake neman sa'a da ita najasa ne shine ma'anar arrijisu an najisu wannan kuma in ka duba lisanul arab na ibnu manzur abu jalla na shafi na 159 da tafsirin al-Imam Qurtubi الجامع لأحكام القرآن لتافي ابن العربي أحكام القرآن إلى مجلد نبي شافي ناقري شدا همسند شدا cewa ana fassara kalmata, ta arrijisu da najasa to idan aka ce najasa babu shakka ta bambanta da kasanta kaga fassara biyu din akwai bambanci arrijisu kazanta arrijisu najasa fassara biyu wannan fassara yayi tasiri maginin hukunci wannan fasara da aka yi ya yi tasiri maginin hukunci saboda haka ita ƙoƙarin sanin haƙiƙanin ma'anar kalmar yana da muhimmanci domin a tarihin musulunci an samu sabani game da haƙiƙanin ma'ana ta arrijisu wanda babu shakka a larabci an sani a larabci an sani tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce arrijisu ma'anarta shine kazanta to kuma bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu wannan kalma cikin alqur'ani sai malamai ke ganin to ai kalmar ta fi karfin kazanta sai a ce najasa domin najasa ita ce kazanta hakika abin da ya tabbata mafi inganci shine cewa abin da Allah ke nufi ba najasa bane kazanta ne Allah baya nufin da cewa giya da caca da sauransu najasa ne a'a Allah yana nufin giya da caca da sauransu ƙazanta ne Wanda shi ne abin da ya tabbata domin shi ne asali ma'anan kalma ta arrijisu a larabci bare ma akwai fassara Abdullah bin Abbas wanda yake karfafa mu wannan eh, Abdullah bin Abbas yana cewa abinda Allah ke nufi da arrijisu shi ne sakhtu wato fushi fushi na Allah domin in aka ce min amali shaytan yana daga aikin shaytan abinda ka aikata jinsin aiki na shaytan shike jawo maka fushin Allah kaga ya nuna cewa ba kazanta na zahiri ba ne akwai fasara ta sa'id ibn jubair tabi'i yana cewa al-ismu uh, giya da caca da duwatsu da ake yankan tsafi a kansu Allah subhanahu wata'ala ya ce ar-rijisu wato abinda ake nufi da rijisun ana nufin al-ismu aikin zunubi ne uh, fasara kenan fasara kamar kashi hudu uh, na ɗaya kazanta na biyu najasa na uku kushin Allah na hudu zunubi idan aka ce giya da caci da sauransu rijisun ana nufin zunubi ko ko ana nufin fushin Allah to da cewar zunubi da fushin Allah wanda duka sun ta'allaka da cewar kazanta domin idan ka ce kazanta abin da ke jawo maka fushin Allah kazami ne abin da ke jawo maka zunubi kazami ne wannan duka yana cikin bayani da malamai suka yi ka duba tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan 1565 Da kuma at-Tahrir wa at-Tanwir da Ibn Ashur mujalla na bakwai shafi na da hudu hatta tafsirin abdurrahman ibn nasir sa'adi shafi na ɗari biyu da biyar wato tafsirul karimin rahman don haka yasa idan aka ce rijisun min amali shaitani sai kuma aka ce fajtanibuhu ku nisance shi to ga wanda ke ɗaukar rijisun a matsayin ƙazanta wannan abu ne mai sauƙin fahimta malamai da ke cewa الرجس معنانسا نجسة وسيكا Fajitani آية فاجتنبوه كوني سانشيشي ce najasa ku nisance ta wannan shine fasarar da ake kuma akasarin malamai na fikihu suna tafiya kan wannan fasara kan cewa abinda Allah ke nufi da shi shine wato la'akari da zahirin kalmar da kuma ma'anar kalma ta arrijisu hatta an ka al-Imam Ghazali kamar yadda al-Imam Nawawi yayi bayani a kansa a littafin al-Majmu a mujallal nabi shafin 181 yana cewa malaman fiqh sun yi ittifaqi akan cewa abin nufi da ar-rijisu shine najasa wato wannan saboda yawan malamai da ke da wannan fahimta ar-rijisu najasa sai aka ce fajtanibuhu la'allakum tuflihu ku nisance shi saboda ka suka ce giya najasa ce in ta taba jikinka ba ka da zargi kaga kenan tawili ne babu abin da ke na zahiri a fassarar wannan kalma fajtanibu ku nisance ta ai Allah ya ce a nisance ta don haka najasa ma ai ana nisantanta tunda Allah madaukaki ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijisun rijisun najisun fajtanibuhu ka nisanci najasa don haka idan giya ta taba jikinka cike na magana ta kare wannan yana cikin dalilai na mafi yawan malaman suna waɗanda ke cewa giya najasa ce babu shakka ayar nan yadda muka karanta ta babu inda Allah ya ce najasa ce sai dai Allah yana magana cewa rijisun ce ne rijisun fassara kashi biyu ne wanda ya ɗauki arrijisu a matsayin najasa to sai ce giya najasa ce sai dai a nan tawili babu hujja ƙarara imma ta ayar alqur'ani ko ta maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahimta ta biyu ita ce aiki da zahiri abinda Allah ya faɗa zahiri abinda Allah ya faɗa shine giya da caca da sauran abubuwan nan rijisun kazanta ne abinda Allah ya faɗa shine giya kazanta ce cewar giya kazanta ce baya nuna najasa ce cewar Allah subhanahu wata'ala giya kazanta ce wannan baya nuna cewa najasa ce kuma malamai fitattu masana da aka yi a tarihi suna da wannan fahimta kamar misali al-Imam Shawkani al-Imam Sanani in ka duba Nailul Awtar ka duba Subulus Salam haka Ibn Nasir Sa'adi kamar Ibn Ashur a littafin At-Tahrir wa Tanwir kamar Ibn al-Usaymin manyan malamai da aka yi a tarihi malamai na ƙarshe kenan suna tafiya akan wannan fahimta cewa babu hujja zahiri a cikin wannan aya wacce take nuna cewa giya najasa ce na'am kazanta ce wannan shi da fahimtar da take na zahiri dalilin da yasa malamai suke cewa giya najasa ce bisa hujja da wannan aya saboda na ɗaya Allah ya kira giya da cewa rijisun na biyu a ƙarshen ayan Allah ya ce fajtanibuhu ku nisance ta to kaga kenan idan da zaka nisanci giya ba wai nisantar hukunci kawai bane nisantar ta ita kanta shine ijtinabuha eh, yani ijtinabu ainiha ita kanta giya ka nisance ta idan an ce a nisance ta kaga ya nuna cewa in ta taba jikinka najisa ta taba ka eh, malamai ke cewa wannan baya nuna cewa giya na jisance saboda Allah ya ce a nisance su ai ba ita kadai ce Allah ya ce a nisanta ba innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu abubuwa hudu ne da giya da caca duk Allah ya ce a nisance su shin cacan nan misali karta in ta taba jikinka a alwalanka ya warware ai abubuwan hudu Allah ya hada gaba ɗaya a wuri guda don me za a ware giya kadai daga cikin abubuwa hudu kuma duk malaman sunna sun yi ittifaqi akan cewa sauran abubuwa guda uku ɗin nan ba na jasa ba ne wato inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam al maisir al ansab al azlam ittifaqan ba na jasa ba ne ba na jasa ba ne amma dai wajibi ne a guje su idan an ce caca kazanta ne na'am daidai ne caca kazanta ne wannan daidai ne saboda caca yana kawo maka mugun hali yana yana kawo maka wato yana jawo maka fushin Allah saboda haka babu shakka hali ne kazani wanda bai dace mutum ya kusance shi ba amma idan aka ce caca najasa ne wannan babu malamin da zai ce gaskiya ne saboda ba najasa bace in aka ce ta taba jikinka kamar fitsari kamar ba haya a ce ya taba jikinka alwalarka ta warware babu wani malami da ya taba wannan tarihi to da Allah ya haɗa abubuwa hudu a guri guda dan me za a ware daya wannan muhawara ce mai tsawo babu shakka muhawara ce mai tsawo wanda hatta malaman da suka yarda da cewar wannan aya hujja ce da take nuna giya jasa ne su kansu sun ce wallahi hujjan dai bata fito a fili ba kamar al-Imam an-Nawawi in ka duba littafin sa al-Majmu mujallal bi shafi 582 yace al-khamru najisun indana na'am mu dai shafi'iyya giya najasa ce in ta taba ka to dole sai ka wanke wurin in ka yi sallah da ita to babu sallar ka saboda najasa ce ah, haka nan in ah, inda malikin al-imam malik shi ma a wajensa giya najasa ce sai ya ce wa abi hanifa al-imam abu hanifa shi ma haka giya najasa ce wa ahmad haka nan al-imam ahmad bin hanbal wa sa'ir ulama da sauran malamai to sai dai idan muka koma ga malik al-imam malik malaminsa shine rabi'a malamin al-imam malik ya ce giya ba da jasa ba ce saboda wannan hujja ba ta gamsar ba yace shehu malik wa dawud annahuma qala hiya tahiratun sai ce wa in kanat muharrama ko da yake Allah ya haramta ta Allah ya haramta shan giya wannan ittifaqan amma cewa giyan kanta najasa ne wannan babu hujja ingantacce domin misali guba ko poison shi ma haramun ne amma poison najasa ne al-imam an-nawawi yace kasummin ladhi huwa nabatun wal hashishin muskir ko kamar ganyen wiwi wanda ke bugarwa za a ce haramun ne amma kasancewarsa yana aljihun ka sai a ce sallar ta baci in ji al-imam an yace lallai mazhabobin nan sun yarda da cewa giya najasa ce don haka yasa suke cewa in ta taba jikinka sai ka kawar da ita kafin ka yi ibada sai ce to fa amma wala yazharu min al-ayati dalalatun zahira babu hujja karara da ta fito a ainihi wannan aya ta suratul ma'ida domin shi dai abinda da Allah ya faɗa shi ne innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun abin Allah ya faɗa shi ne ya haɗa abubuwa guda huɗu sai ya ce rijisun ne menene rijisu inda ahlin lugati al-kazab al-imamu nawawi kenan fa wanda ke da labarin malamai sun haɗu a kan cewa eh, ita giya na jisa ce in ka taɓa jikinka alwala in eh, dole sai ka wanke kafin ka yi sallah na yake cewa wannan hujjar ta inganta ba saboda asali a larabci idan aka ce a arrijisu ma'anarsa alkazar kazanta wala ya zama min na najasa Don an ce ma abu kazanta ba sharaɗi ba ne ya ko kuma najasa ne kuma haka don Allah ya ce a nisance ta fajtanibuhu ku nisance ta wannan baya yana cewa la yalzamu minhun najasa shi ma baya tilasta kasancewar giya ta zama najasa babu shakka babu hujja karara kyale ayan na akan yadda Allah madaukaki magana shi ne mafi dacewa al-aslu fil ayani at-tahara hatta ya kuma dalilin ala najasa komi yana da tsarki sai hujja ta nuna cewa kaza jasa ne idan hujja ta nuna fitsari jasa ne to jasa ne ba haya najasa ne jasa ne hujja ta nuna jini na haila jasa ne jasa ne amma idan babu hujja shishigi ga addinin Allah ba karamin laifi ne, Allah ya mana kariya kada in ka duba tafsir eh, littafin eh, ahkamul qur'an na ibn al-arabi da tafsirin Imam Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an da littafin al-Mughni na Ibn Qudama littafin fiqh kamar Fathul Qadir littafin Ibn al-Hummam da Mughni al-Muhtaj Sail al-Jarrar na Imam Shawkani da Subul Salam na Imam Sana'ani waɗannan littafai in ka duba za ka ga maganganu da malamai suka yi tattare da kasancewar giya da jisa ce ko a la'akari da ita wannan aya ta suratul ma'ida hatta ibn al-usaymin yayi magana a littafin sa sharh al-mumti' mujallad na farko shafin 366 zuwa 67 bi Allah madaukaki ya faɗa a gaba إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلا أنتم منتهون إنما يريد الشيطان أبين الشيطان يكين في كوي أن يوكع بينكم العداوة والبغضاء يجيب كيايا دقابا أسكانه في الخمر والميسر تدليل إياد شاشا إن شاء الله سبحانه وتعالى mutum da aka kawo innama babu illa mafi muni game da giya da caca da yi wannan wato tunda da Allah maka kuke yi amfani da kalma ta innama innama yuridu shaytan to bayan da za a yi ka raba giya da caca da haddasa gaba da kiyayya tsakanin mutane bayan da za a yi ka raba su saboda haka giya da caca suna ɗauke da wannan siffa yanda Allah maka kuke faɗa cikin alkur'ani ina ma da ba a ce inna ma ba to za ka iya kwaskwari ma ga al'amarin giya ka ce akwai inda take da kyau babu tun da Allah ya ce inna ma yuridu shaitan to magana ta gani duk wanda ya sha giya sai ya haddasa fitina kowane ne inna ma yuridu shaytanu an yuqi a bainakum al'adawa wal baghdha abinda shaytan yake nufi shine ya aukar da kiyayya da gaba a tsakaninku ai ka tafi gidan giya kullum raba fada yake ko a ɗauki kwalban nan a fasa kan wancan da shi a yi dambe ko da yaushe shi wanda ke da gidan giyan ya san wurin dambe ne saboda haka tsarin ginin ma daban yake domin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗa saboda haka babu alkhairi gare wato akwai hukuncin da Allah ke gaya mana hikima akwai hukuncin da Allah bai faɗa mana hikimarsa amma game da giya Allah bai ɓoye ba sai dai faɗa mana hikimar hana akan akan bayyana hikima akan ɓoye ba dole bane ka san hikimar da ta sa Allah ya hana abu kaza ko ya ce ai kaza ba dole bane amma game da giya Allah bai kyale ba sai da ya faɗa saboda ya san duniya ta raja'a akan giya gabas da yamma kudu da arewa to akwai bukatar a gaya muku dalilin da yasa aka hana sai Allah ya faɗa illanta amma idan ka dawo wasu dokoki na Allah za ka san, ba a bayani sai dai a ce kar ku yi kaza ko in kun yi kaza ga hukunci saboda an san za ku yarda kuna da imani wa yasuddakum an zikrillah kuma giya za ta kange ku ta hana ku zikirin Allah to yaya bugagge zai yi zikirin Allah ta fa yi zikirin Allah sai dai ya dinga ashar ko saboda bai iya mallaka harshen sa, harshen sa yana iya faɗan wani abu saɓanin abin da shi zai faɗa saɓanin abin da ya nufin faɗa harshen sai ya canza shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce shedan yana so ya hana ku zikirin Allah daga cikin labarin da ake badawa sahabbai lokacin da suka sha giya aka zo za a yi sallah wani shine limami ta karanta kuliya قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ma na'budu to kaga harshen sa abin da yake nufi ban shi zuciyarsa tana wani guri to wa antum ta'buduna ma na'budu kuna bauta abin da muke bauta kaga kuma shikenan ba magana la a'budu ma ta'budu wa antum ta'buduna ma na'budu subhanallah al shaytan nufinsa shine ya kange ku ya hana ku zikirin Allah wa an salati ya hana ku sallah domin idan baka cikin hayyacinka kai sallah sallar banza ce shi yasa Allah madaukake ya ce ya hana ku sallah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kana samun lada ne a sallanka gwargwadon hankalinka da yake cikin sallah yawan ladanka yawan kasancewar hankalinka a cikin sallah idan ka gama sallah hankalinka ma baya sallah to sallah banza ce ba ba lada shi da ibnu kayyim yake cewa inda hali ka sake ta inda hali ka sake ta don baka da lada gurin Allah ana baka lada ne gwargwadon hankalinka da yake cikin sallah to idan aka ce bukakke yayi sallah kaga sallah sa wata karuwa an zikirillahi wa anis salati fa hal antum muntahu shin kun hanu Allah yake tambaya سيأتي وأطيع الله وأطيع وأطيع الله وأطيع الرسول وحذروا فإن تولتم فعذروا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيع الله وأطيع الرسول كبي الله كبي كان قال كبي الله كبي منزلسا wannan ya nuna cewar idan Allah ya yi umarni idan manzo ya yi umarni a ɗauki umarninsu nan take idan Allah da manzonsa sun yi umarni kada a samu jinkiri ga mai imani wa atiyu Allah wa atiyu Rasul wahzaru ku hattara ku rika hattara abinda zai raba ku da Allah abinda zai raba ku da manzon Allah ku rika hattara ku guje su fa in tawallaykum amma idan kuka juya baya ga wannan umarni fa alamu ku sani annama ala rasulina al-balagul mubin iyaka isar da sako mabayyani shine aikin da ke kan manzonmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakan aikin manzon Allah shine isar da sako shikenan ya gama ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح باب ليفي أكم وطن سكي إيماني لكم أيكم قريب فيما قائموا كما لأبن سكي تبتشي قائموا فيما قائموا ba a ce cikin game da abin da suke ci a yanzu ba abin da suka taba ci a da abin ya riga ya wuce babu laifi a kansu idza mattaqau in dai sun kiyaye dokokin Allah a rayuwarsu wa amanu kuma suka yi imani wa amilu salihati suka yi aikin kware bayan wancan abin da suka cin sun mattaqau suka ƙara kiyaye Allah wa amanu suka yi imani sun mattaqau suka ƙara kiyaye Allah har zuwa ƙarshen rayuwarsu wa ahsanu suka kyautata wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa akwai hadisin da ya zo daga Abdullah bin Abbas yana sunan nasa'i da kuma sunan kubra na al-imam al-baihaqi wa isnaduhu sahih Abdullah bin Abbas ya ce lamma nazzat nazala tahrim al-khamr fi qabilatayn min al-ansar sharbu wato Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shan giya akwai wasu kabilu guda biyu daga cikin kabilun Madina musulmai ne suka sha giya falamma sharibu wa samila alqawm lokacin da suka sha giyan suka bugu a bisa ba'dhum bi ba'd sai sashi na wasa da sashi saboda sun fita hayyacin su ma an sahau lokacin da suka suka dawo ga su ja'ala rajul yara fi wajhihi wa ra'sihi al-athara mutum sai ya gani kamar an yakushe shi ko an masa rauni haka a fuskan shi in kaga ya kushe a fuskan ka ai ka san wani ne da farkin sai maka to bayan sun da hankalin su wannan ya ce sana a haza a fi fulani wani shi ya mun nan ko wa kanu watan da can yan uwa ne laisa fi qulubihim gaba'in babu kiyayya a zukatansu amma da suka sha giya din nan suka samu buguwa har ta kai ga suka yi wasan banza tsakanin su ya su wannan dalili ya kawo haddasa fitina tsakanin su in sha Abdullahi Abbas to haka sai wanda yana cewa lauka na bi rahiman masu na bi haza da a ce akwai mai tausayin rayuwa ta da ba a samu wanda ya mai wannan ba ai wulakanci ne ke nan sai faɗa ya kaure fatawaka fi qulubihim baghai iyayya ta shiga zukatansu shine Allah ya saukar da wannan aya fa allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر هرزوا قرشي قال ناس من المتكلفين هي رجس haka. Allah ya faɗa cikin wannan aya cewa giya ƙazanta ce to giya kazanta ce sannan kuma gashi an yi yakin Uhudu wasu sun mutu da giya a cikin su sahabban manzon Allah wa hiya fi batni fulan wa qad qutila yawm Uhud an kashe wasu sahabban Annabi a yakin Uhudu cikinsu akwai giya shine Allah ya saukar da wannan aya cewa laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma qa'im babu wani laifi saboda abin da mutum ya taɓa ci ya taɓa ci a da kafin Allah ya hana kafin Allah ya hana cin wannan abin ya taɓa ci ko ya taɓa shan giya amma ya imani ya aikin kwarai ya kuma kyautata kafin ya bar duniya ba a cewa ya yi laifi ba a cewa ya yi laifi wanda in ka duba sahihul bukhari yana fasaran suratul ma'ida Eh, za ka tarar da shi da kuma hadisin al-bara bin azib wanda yake sunan tirmidhi hadisin abdullah bin abbas yana musnadul imam ahmad yana ƙara bayani akan ita wannan aya da ta sauko ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wata riwaya ta abdullah bin abbas yana cewa wasu sun tambayi annabi lokacin da Allah ya saukar da cewa giya kazanta ce suka ce ya rasulullah ashabun allazina matu wa hum yashrabunaha ina labarin sahabbanmu waɗanda suka mutu suna shan giya ina labarinsu tun daga shi an ce kazanta ce sun mutu da kazanta a cikinsu shine Allah madaukake ce sai saukar da wannan aya laysa allazina amanu wa amilu salihati junahum fi ma tayyib babu laifi akan waɗanda suka yi imani da aikin kwarai game da abin da suka taɓa ci baya tasiri ma'ainihin makomasu a lahira akwai hadisin jabir bin abdullah wanda shi ma yake magana akan cewa dalilin saukan ita wannan aya kenan hadisin sa yana sahihul bukhari shi jabir yana cewa yahudawan madina su suka yi tambaya ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ai idan aka ce giya kazanta ce to an samu tufka da warwara saboda shi ba yahudi dama kokari yake ga cewa a musulunci an samu wani kuskure ya za a samu tufka da warware a littafi guda kamar suna tayar da fitina su sa shubuha a zukatan sahabbai suke cewa idan aka ce giya kazan ta ce to ai bara-bara aka yakin uhudu ga wasu sun mutu da giya a cikinsu shine Allah ya saukar da ita wannan aya ko babu shakka wannan yana nuna cewar Allah subhanahu wa ta'ala baya kama mutum da laifi akan abin da bai sani ba idan sun sha giya da sun mutu lokacin Allah bai saukar da haramcin giya ba don haka ba laifi bane gare su wannan shine abin da zahiri ita ayar da take ba. kuma ita duba sahihu sunan tarmizi hadisi na 352 labarin ya tabbata babu shakka daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan al-imam ibn jarir al-qabari a tafsirinsa Jami'u bayan ya kawo duka waɗannan labarai waɗanda suke nuna cewa Allah ya saukar da ayan nan ne saboda ya nuna cewa don ka taɓa cin wani abu a da kafin Allah ya hana Allah ba zai kama ka da laifi ba to alimamu kurtubi al rahimahullahu ta'ala a tafsirin eh, al-Jami' li ahkam al-Qur'an fassara waɗannan ayoyi yace amma al-khamr ita giya fa kanat lam tuharram ba'd a farkon musulunci ba a haramta shan ba a farkon musulunci ba a haramta shan giya ba wa inna ma nazala ha fi sanati salasin waqa'a di uhud yaushe ne Allah ya haramta shan giya shine lokacin da aka saukar da ayoyin nan waɗannan ayoyi na suratul ma'ida su ne suka haramta shan giya babu shakka yaushe aka saukar da su bayan an gama yakin uhudu a shekara ta uku daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yakin uhudu an yi a watan shawwal shekara ta an yi a watan shawwal a shekara ta uku saboda haka yana cewa taharimul khamri kanat bi tadrijin wato haramta giya ya sauka ne akan matakala matakala wato Allah ya ɗauki matakai guda uku kafin ya haramta shan giya ونوازل كثيرة ما الإمام القرطبي فإنهم كانوا مولعين بشر بشربها me yasa Allah bai haramta shan giya nan take ba me yasa Allah تشنجيا bai haramta shan giya a lokaci ɗaya ba saboda larabawa sun saba da sha suna sha'awan giya saboda haka zaka samu akwai tulun mai kowa da irin tulun da zai sha to sun daɗe da giya a tarihi idan Allah madaukaki ce a daina shan ta za su samu matsala saboda haka sai Allah ya mata matakai kamar kashi uku na wajen hana ta al-imam al-qurtubi yace awwalu ma nazala sha'ani ha farkon hukunci da ya sauka game da hukun eh, ita giya ita ce aya ta 219 ta suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون al kurtubi ya ce yace ayar da ta fara sauka game da hukuncin shan giya ita ce wannan aya ta 219 ta suratul baqara yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri suna maka tambaya game da giya da caca kul fi hima ismun kabiru kace akwai laifi babba a cikin su wa manafi'u linnasi amma akwai amfani kuma mai yawa ga mutane wa kuma akbaru min nafihima sai dai laifin da ke cikin giya da caca ya fi girma akan amfanin da yake cikin giya da caca kaga Allah bai hana illa dai kawai yana cewa a cikin giya akwai laifi sannan akwai amfani don haka alimam kurtubi ya ce fi tijarati abinda ake nufi da cewa akwai amfani saboda suna kasuwancinta domin kana sayar da abu ne wanda mutane ke bukata yau da kullum dan kasuwa dan kasuwa yana sayar da abinda ake bukatarsa sa na yau da kullum ba abin misali sai an dade kafi a neme shi ba to giya kuwa ana bukatar ta kullum kamar ruwa ne kamar yadda ka san cinikin ruwa ne duk mai cinikin ruwa kullum za a nema to haka giya take kaga kenan akwai amfani da mutane suke samu ta wajen cinikinta falamma nazalat hadhihi alaya aya lokacin da ita wannan aya ta sauko ha ba'dun nasu sai wasu mutane suka bar giya din daga lokacin sun bari saboda sun gane sun gane abin da Allah ya faɗa fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima akwai amfani a jikin giya da caca akwai laifi a jikinsu Allah madaukaki kuma ya faɗa maka laifin da ke cikinsu ya fi amfanin yawa to duk mai hankali mai zai yi sai ya bari kamar an baka zafi ne ka yi amfani da hankalinka an gaya maka amfanin da ke tare da shi da kuma sharrinsa saboda haka sai musulmai da yawa suka bar mu'amala da giya suka ce la hajata lana fi ma fihi ismun kabiru duk abin da ya zama an ce cikinsa akwai laifi babba to ai ba mu da bukatar shi to amma duk da haka tunda Allah ba halawa yayi ba lam ba ba'd nasu wasu mutane ba su bari ba ja Imam al-Qurtubi wa kalu suka ce akhuzu man fa'ataha wa natruku ismaha tunda Allah ya gaya mana aibun ya gaya mana alkhairin amfani da ke ciki sai mu ɗauki amfanin mu aje laifin sai mu ɗauki amfanin mu aje laifin don haka kenan musulmai sun zama kashi biyu bayan saukar ita wancan aya ta suratul bakara tunda ayar bata hana mu'amala da giya ba illa kawai ta gaya maka akwai amfani jikin giya akwai kuma laifi to ana nan ana tafi a haka wasu sun kaurace mai giya wasu kuma su kaurace mata ba sai Allah ya saukar da aya ta 43 ta suratul nisa'i يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا amanu la taqrabu salata wa antum sai Allah ya saukar da aya ta 43 ta suratul nisa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye alhali kun bugu da giya hatta ta'lamu ma takuluna sai kun san abin da kuke faɗa sai kun san abin da kuke faɗa sai kun dawo hankalinku kaga nan an daɗa saurara hukunci akan giya an nuna cewa in ma za ka sha to ka tabbata ba lokacin sallah ba la taqrabu salata wa antum sukara kaga an hana mutum in zai yi sallah ya kusanci giya kaga da an faɗa muku illoli ne akai shiru amma yanzu sallar an hana buga su yi da haka idan mutum yana cikin maye ba zai yi sallah ba fasara ka abun nasu al-imam al-qurtubi yace sai nan ba wasu mutane suka dalilin haka suka daina shan giya ko kaza suka ce a ah, to giyan nan fa ana daɗa matse hukuncinta la hajata la fi ma yashghaluna an salati duk abin da za a ce ba za ka yi sallah da shi ba to ai ya kamata ka bar shi kawai ka daina ka share ba ba kun nasa amma duk da haka dai wasu mutane sun ci gaba da sha saboda ai ba a fito an ce ba kyau ba ba a ce ba kyau ba illa kawai an ce fi auqati salati a lokutan sallah ne kar mutum sha giya kaga kenan lokaci in ba na sallah bane mutum yana yin shan giya to shine sai aka je mataki na ƙarshe matakin ƙarshe shine saukan waɗannan ayoyi uku na suratu suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga qarara Allah madaukaki ya tabbatar da cewa yanzu kan giya haramun ce domin ya ce fajtanibu da farko da ya ce rigisun kazanta ne in ma za ka yi wani tali tawili gaba sai aka ce fajtanibu ku nisanci giya idan ma nan ma za ka yi tawili sai aka ce la'allakum tuflihuna akwai fatan ku tsira in kun nisance ta kaga wannan kuma zai katse ma handari hatta fasara haraman alaihim don haka giya ta zama haramun ga kowa har ma mutane na cewa ji al-Imam Qurtubi hatta sara yaqulu ba'dhum har ma wasu sahabbai suna cewa ma harrama Allah shay'an ashadda min al-khamri babu wani abin da Allah ya bayyana haramcinsa a fili ya tsananta magana a kan shi kamar giya gaskiya ne saboda inda Allah madaukake magana a kan giya ya tsananta yadda ba ka da uzuri ba ka da inda za ka yi magiya ta wuri ka ce ba laifi ba ne babu Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle dukkan wani hankali na dan adam da farko ya ce rigisun kazanta ne to kazanta amma ma za ka yi mata fasara akwai kazanta mai kyau da za ka iya kusanta ka san dan adam idan yana son abu sai ya bar kuskure ma an ce kazanta ne ce to ai kazanta akwai dan dama dama ko sai ya kokari ya nuna akwai dama dama na kazanta to sai Allah ya ce fajtani buhu in ma kana gani akwai dama dama ku nisanci giya to anan kuma ya za ka yi kaga Allah ya ce a nisanci giya don haka ba maganar sauki a kai can ƙarshe Allah madaukake ce la'allakum tuflihun da fatan ku tsira ya nuna cewa duk wanda bai nisanci giya ba zai tsira ba shine Imam kurtubi ya magana yake cewa giya ta samu matakai kamar guda uku dalilin da yasa ta samu matakai guda uku li'annahum kanu mula'ina bi shurbiha saboda su larabawa larabawa wato sun jarabtu da shan giya in ka duba sunan abi dawud akwai hadisan abdullahi bin abbas yana yana bayanin haka kamar yadda al-imam al-qurtubi ya faɗa abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan abi dawud yana cewa ita waccan aya ita waccan aya ta suratul baqara aya ta 219 yas'alunaka anil khamri wal maisir da aya ta arba'in da kusa suratun nisa'i ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara yace nasakhatha allati fil ma'ida wannan aya da ta zo a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun wannan aya ta goge waɗancan ayoyi biyu ɗin don haka hukuncin da ke cikin waɗancan an riga an goge wannan hadisin ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas kuma akwai hadisi a sahihu muslim wanda sa'ad bin abi waqas yake ba da labarin dalilin saukan ita wannan aya dalilin saukan ita wannan aya yana cewa nazalat fi ayatu min alqur'ani a dalili na aka samu saukan wasu ayoyin alqur'ani a dalili na aka samu saukan wasu ayoyin alqur'ani sa'ad bin abi waqas kawun annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu muslim ya ce a taitu ala nafarin min asa wata rana na tafi ga wasu mutane musulman madina faƙadu sai suka ce ta'ala muka wa ka khamran ka zo mana mu baka abinci mu shayar da kai giya saboda shi ba musulmin madina bane shi muhajiri ne sa'ad bin abi waqas mutumin makka ne so akwai almuhajiruna akwai al-ansar daga sahabban manzon Allah yace wata rana ya ziyarci wasu jama'a daga cikin al'ansa saboda su yi mar liyafa suka ce za su yi masa abinci za su ba shi giya ya sha ya dan tsaya wa zalika qabla an tuharrama kam khamr sa'ad bin abi waqas ya ce wannan ya auku kafin Allah ya haramta shan giya qabla an tuharrama al-khamr qala fa ataytuhum fi hush na tarar da su a cikin lambu a cikin lambu me yake nuna maka yana nuna maka cewa tun tun tun tuni tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mashaya sukan so su rika zuwa bayan gari kuna cewa green area ko dama an ware shi saboda saboda bugaggu ne sa'ad bin abi waqaf yace na tafi da su ga fi hushin yani al-bustan a wata badama na muka tafi a nan ake shan giya fa'ida ra'asu jazurin mashwiyin ga an san an kama kan ɗan rakumi an babbaka inda ku wa zikkin min khamri ga nama ga tashi sannan ga tulun giya ana sha a lambu fa akantu wa sharibtu ni ma na ci tare da su na sha a matsayin liyafa sun kyauta min kenan fa zakartu al-ansara wal muhajirin indahum to anan sai ana hira bayan kuma an sha giya fa kuntu al muhajirun khairun min al ansar sai nace musu ai muhajirai da suka yi kaura suka zo garin nan sun fi al ansar alheri kuma al ansar din su suka yi mar nan liyafa ai kafin ya rufe baki akwai wani yana da karfe irin wanda ake yin kaho da shi a sai da tsamar a daidai karan hancinsa fajaraha alfi sai ya datse hancin ya masa yani shaqahu ya tsaga hancin sa'ad bin abi waqas gida biyu daga lokacin sa'ad hancinsa ya dace ya zama to har ya gama rayuwarsa ya fasa mar hanci sosai da wannan karfin da ake yin kaho da shi wa kana an sa'adin mafzura fa ataitu rasulullah daga nan ba tsaya ko ina ba sai na bar inda mashaya take sai majalisin manzon Allah fa akhbartuhu ina zuwa da ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji abin da ya faru al'ansar suka yi min liyafa saboda kalmar da na faɗa ka ga wani ya mai rauni shi ne sai gashi Allah ya saukar da waɗannan ayoyi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر in dai giya da caci mutum ya rike to haka zai rika samun adawa da kiyayya tsakaninsa da mutane kaga an samu sababi guda kuma yadda Alimam imam ya faɗa din nan babu shakka ba sabani a wajen malaman tafsiri duk wani tafsiri da ka duba zaka gani ana cewa giya ta samu matakai uku wajen hana shanta har al-Imam Ahmad bin Ali al-Jassas a littafin su Ahkamul Qur'an mujallal na farko shafin biyu. a ita wannan aya yake cewa lam yahtalif ahlun naqli duk malaman tarihi ba su yi saɓani ba fi anna al-khamra kad kanat fi awwal al-islam babu sabani duk malamai sun tabbatar da cewa a farkon musulunci shan giya halal ne a da wa annal na kad kanu yashrabuna hadhihi madina har aka yi hijira aka dawo madina musulmai suna shan giya wa una biha suna ciniki da ita giya kuma ma'a ilmin nabi sallallahu alaihi wasallam bizalika annabi ya san suna yi ba wai a goye ba ne tun ana makka musulmai na shan giya aka yi hijira aka dawo madina musulmai na shan giya suna cinikin giya manzon Allah ya sani wa iqrarihim alaiha manzon Allah ya kyale su akai wanda shi ake kira al-iqrar ya tabbatar da su akai domin da a ce laifi ne da ya hana su ila an harrama Allah ta'ala har dai Allah ya haramta shanta a wannan sura ta al-ma'ida وقد كانت محرمة قبل ذلك في بعض الأحوال نعم كاتن سوكان سورة المائدة أن حرم أما ba kowane lokaci ba wani lokaci ne aka haramta shan giya fi aukatin salati la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye kaga an haramta shan giya kenan idan za a yi sallah saboda haka ba kowane lokaci ne aka haramta ba sannan an gaya musu akwai hadari tare da ita qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas akwai laifi babba a ciki amma fa akwai amfani da mutane ke samu game da giya to anan sai Allah ya saukar da aya yana cewa fajtanibu fajtanibu ku nisanci giya magana ta kare an haramta shanta tunda Allah madaukaki ya ce a haramta a nisance ta kaga ya nuna abinda al-Imam Qurtubi yake bayani ita giya an taɓa samun lokacin da musulmai suka sha ta ko ba laifi ba ne wannan lokaci ne shi na farkon musulunci ana nan ana nan har akan hijira da aka dawo madina a shekara ta uku bayan an gama yakin uhudu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da haramcinta ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda ya faɗa al-Imam Qurtubi hakanan yanda al-Imam Ahmad bin Ali al ya faɗa a littafin sa Ahkamul Qur'an haka ya zo a littafin tafsiri na al-baharul muhib littafin tafsirin al muhammad bin yusuf abu hayyan mujallal hudu shafi na goma sha uku da tafsirin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur mujallar na bakwai shafi na ishirin da biyu. cewa haramta shan giya kana sanata salatin ba'da uhud bayan an yi yakin uhudu a shekara ta uku daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tarar da sabani idan kana duba littafan tarihi shin a shekara ta uku ne ko a shekara ta hudu zaka ga wasu malamai suna cewa shekara ta hudu wasu kuma suna cewa a shekara ta uku inda aka samu kuskure a tsakanin malaman tarihi shine wani lokaci ne aka fara lissafi wani wata aka fara lissafi da shi a matsayin za a yi tarihin hijira na'am an fara tarihin hijira amma a wani wata malaman tarihi sun kasu biyu akwai waɗanda suke cewa watan rabi'ul awwal watan rabi'ul awwal da wannan wata aka fara yin lissafin tarihin hijira so kaga idan mutum ya ɗauki watan rabi'ul awwal a matsayin shine watan da aka fara ta shekara ta fara daga rabi'ul awwal to dole za a samu yakin da aka yi na uhudu ya zama ya shiga cikin shekara ta uku maimakon shekara ta uku akwai waɗanda ke cewa a an fara lissafi ne da watan al-muharram a shekarar hijira tunda lissafi da watan al-muharram kaga tsakanin watan al-muharram da watan rabiul awwal akwai tazara to wanda ya dauka haka zai ce maka ai an yakin uhud a shekara ta uku daga hijira saboda watanni uku da ke tsakanin nan in ka ƙara akan wato in ka kara akan wato bayan watanni goma sha biyu ka dora dole za a samu an shiga wata shekara daban wannan dalili yasa aka samu sabani ne kana ta al kamar fi sanati arba wasu suna cewa haramta shan giya a shekara ta hudu ne wasu kuma na cewa kana tahrimul kam fi sanati salasin a shekara ta uku ne in ka duba zadul ma'ad na ibnu qayyim jawziya game da haddadewa da kuma tabbatar da yaushe ne aka yi wannan saboda ibnu qayyim yana kokarin warware gardama da akan samu a tsakanin malamai in ma na tarihi ko ko ta sashin fiqh yana zadul ma'ad mujallal na shafi 248 da littafin nailul atar na al-imam shaukani mujallal tara shafi na 55 da littafin tarihi na ibnu kasir al-bidayah wa nihaya mujallal na shafi 164 game da yaushe ne aka haramta shan giya yaushe ne aka yakin uhudu saboda ai wasu musulmai ke cewa idan an ce giya kazanta ce to gashi ba da dadewa ba aka samu sahabbai manyan sahabbai irin su Hamza waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud kuma da yawa sun mutu suna cikin maye saboda lokacin ba a hana shan giya ba Shi ne Allah madaukake ke cewa a wannan ba laifi ba ne domin ai lokacin ba a hana su ba Iza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati sun kiyaye Allah sun yi imani sun yi aikin kwarai da a ce a lokacin an ce a daina shan giya ba su bari ba shine za a ce sun yi laifi in ka duba littafin asira na ibn hisham mujallal na shafin 196 da tarihul umam wal muluk littafin al-imam tabari mujallal na shafi na 71 game da sabbin saukan waɗannan ayoyi na haramta shan giya an samu labari daban-daban babu shakka in kana duba littafin tafsiri da kuma littafan tarihi meye ainihin sababin da yasa Allah madaukake ya haramta shan giya a suratul maida kaga mun ji wannan labari na Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Waqqas yace dalilin saukan wannan aya saboda liyafa wanda musulman Madina suka shirya masa wani lambu aka shirya giya aka gasa nama bayan an ci an bugu sannan kuma wani ya datse hancinsa kaga ba a kyauta mar ba ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana yana wa manzon Allah bayani sai gashi Allah ya saukar da ita wannan aya ta suratul maida innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan akwai sabubba da dama kamar misali a tafsirin al-Imam Tabari tafsirin Jami'ul Bayan tafsirin al-Imam Tabari ya koro duka labaran da aka bada game da sababin saukan waɗannan ayoyin haka in ka duba fathul bari na ibn hajar al-asqalani yana sharhin inda al-imam al-bukhari yake bayani game da fassarar ita wannan aya a mujallar da takwas shafin gari da ashirin da tara yana tafsirin suratul ma'ida a sahihul bukhari hadithin sayyidina umar babu shakka yana cikin al-musnad al ahmad da sunan abi dawud da sunan kubra na Alimamin Masa'i. littafan hadisi da yawa hatta jami'ul imam tirmidhi kitabu tafsir al-qur'an babun wa min suratil ma'ida hadisi na 349 wato ana cewa ainihi daga cikin sababin saukan waɗannan ayoyi akwai labarin da aka samu cewa sayyidina umar shine yayi sababin saukan su wannan labarin ya inganta yana sahihul bukhari yana sunan abi dawud yana sunan tirmidhi musnadul imam ahmad sunan nasa'i yani al-kubra hadisi na dubu biyar da arba'in da tara sayyidina umar yake cewa allahumma bayyin lana fil khamri bayana shifa'in cewa sayyidina umar yana addu'a ya allah ka saukar mana da hukunci giya hukunci akan giya hukuncin da zai warkar da mu game da ainihin matsayin giya saboda duk hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar bai warkar da sahabbai game da matsalar giya ba me yasa saboda ai wasu suna halattawa wasu suna haramtawa saboda haka sai na Umar yake addu'a yana roƙon Allah ya Allah ka saukar da bayani gare mu game da giya bayana shifa'in bayani da zai warkar da kowa sai Allah ya saukar da aya ta suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir sai da ubar bai bar addu'a din ba Allah ya saukar da aya ta 43 ta suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara sai na umar bai bar addu'an ba sai aka saukar da wannan aya ta suratul ma'ida har dai zuwa inda Allah ke cewa fa hal antum muntahun manzon Allah ya ce a kira masa sai na umar lokacin da aka kira sai na umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa har zuwa inda Allah ya ce fa hal antum muntahun shin ku kun hannu kun hannu daga shan giya to kana sai suna umar ya ce in ta haina in ta haina mun hannu mun hannu ya Allah kaga kenan ya gamsu yanzu Allah ya saukar da hukunci wanda ke haɗe musulmai bai ɗaya domin shi ke nufi da bayana shifa'in wannan hadisi yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na dubu uku da arba'in da bakwai sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da tara kaga an samu dalilai guda biyu ga dalilin da sa'ad bin abi waqas yayi bayani sa'ad bin abi waqas ga bayanin da yayi abin da ya auku gare shi a dalilin saukan suratul ma'ida wanda yana sahihu muslim yana cikin littafin hadisai da yawa kamar as-sunan kubra na al-imam al-baihaqi al-musnad al-imam abi ya'la shi ma ya inganta ya inganta babu shakka sannan hadisin abdullah bin abbas yayi bayani cewa kabilu biyu na al'ansa suka samu rikici tsakaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi a dalilinsu don haka eh, Ibn jarir mai tafsirin wato jami'ul bayan babban malamin tafsiri da ya kawo labaran nan an samu dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa Allah ya saukar da haramcin giya a dalilinsu ga labarin sai na Umar shi yayi ta roƙon Allah Allah ka saukar da hukunci mai gamewa dukkan musulmai game da giya a daina shanta a dalilin addu'arsa Allah ya saukar da suratul eh, ayoyin nan na suratul maida kuma labarin ya inganta ga hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار فقال تعال نطعمك ونسقيك خمرا متانا مدينة سكت ذا من ليافة فأتيتهم في هشر na je inda ake liyafa ɗin a wata fadama aka kawo kan ɗan raƙumi aka babbake ana cin nama gasashen nama ana shan giya ga sha al'amari dai wani ya zaftare eh, hanci na na taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa ga manzon Allah ce ya rasulullah ga wani mutum ya datse ne hanci a dalilin giya Allah ya saukar da innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali shaytan don haka ibnu jarir sai ya ce jawabu an takuna nazalat min ajli ayyi wahidatin minhunna duk labaran da aka bayar dinnan gaskiya ne Allah yana iya saukar da ayan a dalilin abin da sayyidina Umar yayi sayyidina Umar yana ta addu'a sai Allah ya saukar da aya sai a kira shi a ce sayyidina Umar Allah ya saukar da aya a dalilin haka wato a tarihi na musulunci akwai ayoyin da Allah ya saukar da su ba sau ɗaya ba saukar da aya a ƙara saukar da ita a maimaita saboda sabubba idan sababi ya auku sai a jawo aya a kai don haka ba abin mamaki ba ne ya kasance da wasu an ya kuna nuzulu haka kana bi sababi du'a'in umar saboda addu'an da sai na umar ya ta yi Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na haramci shan giya fi amrin samri wa ja'izun an yakuna kana min ajli ma kana yalhaqu ahaduhum inda zahabi malihi bil qimar min adawa ta yiwu abin da ya sa Allah ya haramta shan giya saboda asarar da mutane suke yi idan suna yin caca ta dalilin caca suna asarar dukiyarsu sai Allah ya haramta giya da caca a lokaci guda walaysa na bi ayi zalika kana khabarun kafi'un lil uzr babu wani labari da zaka dauka daga cikin waɗannan kace shine kadai ya zama sababin haramta shan giya ga musulmai kowane labari ya tabbata kuma kowane labari yana da inganci abinda dai kawai ya kamata mu lura da shi in sha al-imamu kabari fardun ala jami'i man balagat kul ayatu min at farilla ne duk wanda ya ji an karanta masa wannan aya to abin da ya zo cikin ayan nan fa sako ne daga Allah zuwa gare shi na ijtinabu jami'i zalika yayi kokari ya nisanci waɗannan abubuwa gaba ɗayan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya magana akai kaga kenan Allah subhanahu wata'ala yayi umarni a nisanci giya me ya faru sahabbai sun nisanci giya ko ba su nisance ta ba sun nisanci giyan nan nan take dalilin da ya sa ma Allah madaukaki ya yaba musu kenan a suratu Ali Imran aya ta 110 yace kuntum khayra ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كان الله سبحانه وتعالى يأتوك سوكد هرم شن جيا سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى ƙarshen magana yana cewa ku nisanci shan giya da fatan ku tsira sahabbai sun yi aiki da wannan umarni saboda sun daina shan giya din daina shan giyan sai yasa Allah ya yaba musu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin ku ne mafi alkhairi na al'umma na mutane da aka yi a duniya ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda me kuna bin umarni na Allah subhanahu idan aka ce ku yi kaza za ku yi idan an ce ku bar kaza za ku bari sai ya ce walau amana ahlul kitabi da a ce ahlul kitabi za su yi imani kamar naku a ce ku daina su daina lakana khairan lahum da ya zama alkhairi gare su wanda shi ya bambanta tsakanin sahabban annabi Muhammad da kuma ainihin mabiyan annabawa daga cikin banu Isra'ila su sahabban annabi sun samu shaidar Allah ta'amuruna bil ma'arufi. Watan hauna 'anil munkar har ma ana kwatanta su da mabiyan wasu annabawa na da walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da dai a ce ahlul kitabi za su yi imani irin naku da ya zama alkhairi gare su Allah madaukaki ya ce minhumul mu'minuna daga cikin su ana samu masu imani babu shakka wa aktsaruhumul fasiqun amma mafi yawan su fasikai ne ko da annabin Allah zai zo ya ce daga yau a daina kaza ba za su bari ba amma sahabban annabi fa sun bari ba sai an gaya maka sun bari ba domin Allah ya yabe su da ba su bari ba da bai yabe su ba da a ce lokacin da Allah ya ce a daina shan giya a daina caca da a ce sahabbai su daina ba wallahi da Allah bai yabe su ba da Allah ba zai ce kuntum khairu ummatin ba sannan ka kwatanta da ayar da ta zo a eh, ma'ida aya ta inda Allah ke cewa lu'ina allazina kafaru min bani isra'il allazina kafaru min bani ala daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا شر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لئن الذين كفروا من بني إسرائيل sai ka kwatanta da wannan su sahabban annabi an yabe su kuntum khayra ummati wannan yabo ne ko banu isra'ila fa ana magana akan banu isra'ila ana magana sahabban annabi muhammad Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi dan me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar in aka ce ta'muruna kuna yi idan Allah ya ce kuna yi ba da mu yake magana ba da wa yake magana da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su ne ake magana da su a lokacin da wahayi ke sauka ga manzon Allah kuma ina ce kuna yi to ba mu ba ne, sahabbai ne don haka idan aka ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ana yabon sahabbai ne ba mu ba Allah ya samu gadi mu muna shiga cikin wannan yabo ne idan mun kamanta yin abin da sahabbai suka yi amma da duk inda kaje Allah yana magana mubasharatan da wasu mutane to yana magana ne da sahabban manzon Allah to sai Allah ya kawo maganar annabi Dawud da annabi Isa alaihi wassalam sai aka ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ana yabon sahabban manzon Allah banu isra'ila kuma fa ana tine musu albarka ka kwatanta ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam me dalili zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda sako na Allah da suke yi saboda ƙetare dokokin Allah da suke yi Allah ya ce kanu la hauna an munkari idan an ce ku daina mummunan aiki ba za su bari ba la yatanahawna ba sa hanuwa an munkarin game da wani abin ki za su aikata shi za su yi aiki da shi labisa ma kanu ya amalun Allah ya fa'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana yabo su da cewa ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari su kuma banu Isra'ila fa kanu ya zama saboda haka babu shakka sahabban manzon Allah sun yi abinda bahaushe bahaushe ke cewa rawan gani wajen riko da umarnin Allah subhanahu wa wajen aiki da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam duk abin da Allah ya ce sahabbai su yi za su abin da zai gwada muku misali akan shi ne kun ga yanzu Allah ya haramta shan giya ko Allah ya haramta shan giya wato abin da annabi kan yi idan aka ce an hana shan giya sai a samu mai shela wanda zai yawo yana ba. in ka duba sahihul bukhari yayi babi al-imam al-bukhari yayi babi wato nuzulu Harimil khamri akan bayanin saukan ayoyi da suka sauka domin haramta shan giya ya kawo hadisai kamar guda biyu waɗanda suke magana akan reaction na sahabbai lokacin da Allah ya hana shan giya wani tasiri hanin yayi wa garin Madina wato sai zama abin misali abin da ya auku a ranar da Allah ya haramta shan giya a garin Madina ya isa abin mamaki ka duba hadisi na 5582 akwai misali daga cikin labarin Anas bin Malik Anas bin Malik yace kuntu afki aba ba bin al-jarrahi wa aba talhat al-ansari wa ubay ibn ka'b akwai mutane uku da suka bakunce mu kuma dukkan su manyan sahabbai ne a eh, mutane biyu kai abu ubaida bin jarra. sannan ga ubayyu bin ka'ab suka zo gidanmu kasan shi ana bin malik yana tare da abu talhat ansari wanda shi ke auren mamansa ummu sulaim duk da cewa ba abu talha ne mahaifinsa ba waɗannan sahabbai sun ziyarci gidan abu talhat ansari saboda ka shi abu talha sai ya ce ma Anas shi zai ringa sajin din su giya shi yake sabis Anas ya ce ni ne nake shayar da su ina zuwa ina zuba ma kowa min fadhihin wa tamri faja'atkum ati muna cikin haka sai muka ji mai shela yana yana yana cewa innal khamra qad hurrimat mai shela yana zagaye garin Madina yana cewa jama'a an haramta shan giya fa muna cikin muna gida ga waɗannan mutane guda uku suna shan giya ni ina zuwa musu hadisin yana sahihu muslim wajhi amma a riwaya ta imam muslim yana cewa fa iza munadin yunadi sai ga mai shela yana shela a cikin garin madina yana kira unguwa unguwa innal khamra qad hurrimat lalle ita giya an haramta shanta a wata riwayar da ta zo daga al-imam qatada an anas bin malik nahwahu wanda anas ke cewa lokacin da aka ji wannan sauti suna cikin gidan abu talha sai shi mijin mamansa mijin mamansa wato shine Abu Talha al-Ansari sai ya ce masa ukhruj fanzur ma hadha sawt ya kai Anas fita ka ji ka duba ka gani wake da wannan murya lafiya saboda ba su ji magana da kyau ba don haka Anas ya ce sai ya fita saboda jin mai ke faruwa wake tafiya yana yankuwa wata riwayar yana cewa idja a rajulun faqala wani mutum ya taho da ya taho sai yake cewa hal kumul khabaru shin labari ya iso gare ku kuwa kazo suka ce wa ma za ka me labarin kazo sai ce kad hurrimatul khamru an riga an haramta shan giya wannan riwaya ce har yanzu ta labarin da Anas yake badawa wanda ake cewa bayan sun ji wannan shela wani mutum ya shiga gidan wani mutum ya shigo gidan saboda ba san me ke faruwa ba illa dai suna jin murya daga nesa wani mutum ya shigo yake ce musu shin kun san kuna da labari ko abin da ke aukuwa a garin nan suka ce me ke faruwa sai ce musu ai an haramta shan giya shi ne ibnu hajar yake cewa wa hadar rajulu yahtamilu an yakuna huwa munadi ta yiwu mutumin da yake shelan shi da kansa ya shigo gidan Abu Talha saboda ya tabbatar musu abin da ke faruwa tunda ya tura Anas ya ce ya ji masa labari me ke faruwa shine ibnu hajar yace mai yiwa Anas da ya fita da ya gan shi sai ya ce zo mu je babana yana da tambaya yadda ya shigo da shi yake cewa ai an haramta shan giya ne daga yau wa yahtamilu an yakuna ghayruhu tayi kuma wani ne daban shine shaila yayi tafiyarsa sami al-munadi fa dakhala ilaihim fa akhbarahu me yiwuwa wani mutum ne daban ya shigo gidan ya gaya musu ko kuma tayiwu wanda aka ba wa umarni ya zagaye gari ya tabbatar wa mutane an haramta shan giya shine shigo gidan Abu Talha yake tabbatar musu Uh, abu talha nan take sai ce ya anas kum ila hazihil jirar ka tashi duk tulunan gidan nan faksir haka faffasa su in ji mijin gyatu masa kum ila hazihil jirari ha ka tashi duka wani tulun giya da ke gidan nan ka fasa shi فقمت إلى نهر لنا فطرفها بأسفلها حتى تكسر أنا ذو المال tulunan gidan nan جدا لن faffasa. yana cewa fama da kala alaina dakhil babu wani wanda ya shigo gidan nan wala kharaja na kharijun babu wanda ya fita daga gidan nan hatta a na sharaba sai da muka tabbatar duk abin sha da ke bugarwa a gidan nan mun riga mun zubar da shi wa kasarna ilala duk wani tudu da ke gidan mun fasa ta wa tawadda'a ba'duna wasu mu suka yi alwala wa tasala ba'duna wasu mu suka yi wanka fa asabna min tibi ummi sulaim ya tumar anas ta san musu turare suka shashafa ka san karni saboda an yi tafasa tulun giya gidan zai ta karni ko saboda haka sai ummu sulaim ta ba su turare suka shafa sun makaranta muka fita za mu isa masallaci mu tabbatar da sakon manzon Allah muna isowa masallaci wai za rasulullahi sai ga manzon Allah yana karanta ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun har zuwa inda yake cewa fa hal antum muntahun lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan shine sai wani ya ce ya rasulullah fama manzilatu man mata minna ina matsayin wanda ya riga ya mutu daga cikin mu wa huwa yashrabu haga shida ya sha shine sai Allah madaukake ya saukar da aya ta gaba laisa alal ladina amanu babu laifi ga waɗanda suka yi imani ka zo fatul bari mujalla na goma sha biyu na arba'in da ɗaya akwai riwaya da ta zo tace take musnad imami ahmad anas bin malik yace fa wallahi na rantse da Allah ma qalu hatta nanzura wa nas'ala duk garin madina lokacin da mai shela yake shela mai sanarwa yake sanarwa an haramta shan giya babu wani sahabi guda da ya ce ku je ku tabbatar kafin mu daina sha babu sahabi in ji anas bin malik sai da ya fa wallahi ma qalu hatta nanzura wa nas'ala me ye kuwa yana bin unguwa unguwa an haramta shan giya babu wani musulmin da ya ce ba za mu daina ba sai mun je mun tambayi manzo sai mun tabbatar da gaskiyar wannan zance a wata riwayar yana cewa fa wallahi ma sa'alu anha wala raja'uha ba'da khabarin rajuli babu wani sahabi a garin Madina wanda ya yi kokarin yayi bincike game da abin da ake faɗa na wannan yankuwa da ake me gaskiyan wannan me tabbacin annabi ya faɗa sannan babu wani sahabi da ya koma shan giya don haka ana suke ba da labari ya ce fajarar fi sikakil madina in ka dubi titunan garin madina giya ce malala giya ce malala kamar ruwa ke turbiha hanyoyin garin madina giya ce malala saboda yawan zubar da giya da aka yi a wannan rana da Allah maɗaukaki ya haramta shanta shi ne ibn hajar ya ce wa fihi isharatu ila tawarudi man kana indahu min al-muslimina ala iraqatiha ya gwada cewar musulmai waɗanda suka zubar da giyan suna da ɗimbin yawa a wannan rana idan aka ce har lambatu ya malala da giya ka suranta kamar an yi ruwan sama ne saboda haka duk wanda yake da giya a wannan lokaci ya fita ya zubar hatta jarat fil azika min kafaratiha saboda yawan giya sai saboda yawan giyan da aka zubar sai da aka waye gari suna malala a cikin lambatun garin Madina shine al azika al-imam al-qurtubi yace saboda haka ma yasa aka samu malamai tamassaka bi hadhihi ziyada ba'du man qala inna al-khamra laysat najsa wadanda ke cewa giya ba najasa bace in ji al-imam al-qurtubi suna amfani da wannan labari da aka tabbatar cewa an zubar an zubar da giya a garin Madina har ya malala ko ina wannan hujja ce saboda me saboda ai tunda an zubar da giya a ko ina ya kamata a ce annabi sallallahu alaihi wasallam an samu umarninsa ya'ani an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa duk wanda ta taba jikinsa ya wanke kafin ya zo sallah babu hadisi babu hadisi akan haka saboda haka sai zama hujja ga wanda ke cewa giya ba najasa ba ce labarin cewa an zubar da ita da yawa a garin madina bare in zaka kai masallaci sai ka taka in kai kana da takalmi wani bai da ita wani bai da shi eh, wani bai da takalmi saboda haka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni a zubar da wannan giya sahabbai suka dinga zubar da ita wannan ya zama ishara ce wacce take tabbatar da cewa sahabbai ba sa jinkiri wajen bin umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Anas yana cewa Anas bin Malik yana cewa mutane da dama ba su ma sake komawa gare ta ba har abada ma sa'alu anha la raja'uha ba'da khabarin rajuli bayan labarin mutumin nan da ya zagaye garin Madina wasu fa daga ranar sun daina shan giya har abada ashe kaga azama ce ta zuciya wannan dalili yasa Allah madaukaki ya bai su saboda kamanta bin umarninsa da suke da kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake mana gafaran kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yake tambaya kai karatu da muka yi a baya batun ismatul anbiya annabawa sun samu tsaro na Allah subhanahu wa annabawa sun samu tsaro na Allah subhanahu wata'ala yana cewa to idan akwai tsaron Allah ga annabawa ta yaya aka yi aka samu wasu da aka kashe a cikinsu babu shakka akwai tsaron Allah gare su abinda za mu lura da shi shine tsari da Allah ke ba wa annabi yana ba shi ne saboda me saboda isar da manzanci balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al kuma ballagta risalatahu sai ya ce wallahu ya'simuka minan nas ashe al-isma litablighi Allah yana ba annabi tsaro ne saboda ya isar da sako idan ya riga ya gama isar da Allah yana iya karban tsaronsa Allah ya Allah yana ba wa annabi tsaro yana ba wa manzo tsaronsa saboda me saboda isar da sakonsa idan ya riga ya isar da saƙon shikenan Allah yana iya amshi tsaronsa saboda ya samu daraja ta waɗanda suka yi mutuwar shahada dama ana ba da tsaron saboda me saboda ya iya isar da wannan saƙon saboda annabin ya iya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala kada a samu cikas shi sa Allah yake ba shi tsaro don haka yasa Allah madaukaki lokacin da yake magana akan an kashe annabawa yace kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum kaga annabi ya riga ya gama idan annabi ya zo musu da sako sakon da ransu bai musu ba sai su kashe shi a ya riga ya gama aikin ya riga ya iso da sakon dama Allah ya bashi kariya ne don ya iso da sako tunda ya iso da sako sakon kuma bai musu ba sai su kashe shi kaga kenan mahallin al-isma shine eh, Allah yana ba wa manzo kariya yana bashi tsaro saboda ya isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalili yasa in ka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam dafi wanda bayahudiya ta zuba masa a nama lokacin da ya ci nama bayahudiya wannan dafi an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wato ya kwanta jinyar ajali da kansa ya yi bayani cewa yana jin tasirin wannan dafin da aka samar a abincin nan a yanzu a lokacin mutuwarsa saboda ya riga ya gama isar da sako yanzu Allah zai amshi ransa sai wancan poison din kuma ya kama aiki wancan poison din da mace ba yahudiya ta samar abinci yanzu tun da manzon Allah ya gama isar da sako dama mai, al-isma saboda ya isar da sako ya gama yanzu lokacin barin duniya ne sai Allah ya sake wancan dafi saboda me dafin yayi tasiri jikin manzo ya tashi a lahira da ladan wanda aka yi kashe shi domin addinin Allah subhanahu wataala ah, don haka idan aka ce Allah yana ba ma annabawa tsaro ba wai tsaron sake bane la yana ba su tsaro ne saboda isar da saƙonsa shi yasa in ka dubi ayan da Allah ke magana akan zai ba wa annabi tsaro sai da fara magana akan ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu sannan sai yace wallahu ya'simuka minan nasi Allah zai baka tsaro game da mutane saboda me saboda isar da wannan sakon idan ka riga ka gama isarwa shikenan don haka annabawan da kaji an ce ai yahudawa ko bani isra'ila sun kashe su sun riga sun isar da sakon sun riga sun isar da sakon kullama ja'ahum rasulun bima la ta hawa tahwa anfusuhum kaga sun riga sun yi sako sai sai manzo ya zo musu da sakon da bai musu ba sai su kashe wannan annabi ya riga ya kawo sako don haka ainihin kariyar da Allah zai bashi ta riga ta gama aiki ta riga ta gama aiki Allah ya samu fahimta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك